dans le Merci pour votre fidélité à notre Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis bakwai ga watan Satumba shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su dangana da kotun kolin kasar bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke hukuncin cewa shugaba bola ahmed tinubu ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi a watan fabrairu menene dama abin nan ba ana ce mata kotun allah isa ba za mu je idan muka je eh, shi ma bai gansar da mu ba akwai kotun allah a jamhuriyar Nijar kuwa za ku da cewa hukumar 'yan sandan birnin Yamai ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojin Faransa a kasar da su mutunta doka bayan rahotanni suka nuna cewa mutane na fakewa da zaman dushen din don tafka ta asa ciki har da yawa mata fyaɗe. akwai wanda ke zuwa domin su nuna goyon bayan su ga gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin faransa sun tafi amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman dirsi muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda zainab babaji za ta karanto mana da kuma labaran wasanni ta mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an gudu lafiya. Ga labaran duniyar. 'Yan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu. Inda suka yi irarin cewa an tafka magudi sannan akwai kurakurai in ji lauyoyinsu. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu da ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku. sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zaɓe na cike da magudi da kuma gazawar hukumar zaɓe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo suna so a tumɓuke tinubu sai dai kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar laraba ta yi watsi da kararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i goma sha ɗaya hukuncin ya biyo bayan irin salon da aka yi a shekarun baya a zabukan da suka gabata a kasar wacce tafi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka inda babu wata shari'ar kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da ta taba samun nasara tun bayan da najeriya ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekara ta 1999 japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya hukumar binciken sararin samaniyar japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin hhi daga cibiyar binciken sararin samaniya ta tanegashima kai tsaye a tashar talabijin bayan nan rokar tana dauke da na'urar sauka a duniyar wata duniya ta sake waiwayar kalubalen tafiya a duniyar wata a watan jiya india ta saukar da wani kwambunta a kusa da tsagin kudancin wata wakilin majalisar ɗinkin duniya ya shaida wa shugabannin sojojin gabon cewa hukumomin majalisar ɗinkin duniya a shirye suke su tallafawa ƙasar yayin da take ƙoƙarin komawa kan tsarin mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan bango na tsawon shekaru 56 jama'an soji sun kwace mulki a ranar talatin ga watan agusta inda suka soke zaben da aka kammala a mintoci bayan sanarwar cewa shugaba ali bongo ne ya sake lashe zaben zaben da suka ce bai inganta ba bongo wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2009 ya gaji mahaifinsa umar bongo wanda shi kuma ya shafe shekaru 42 yana mulki jama'ar kasar sun yi na'am da juyin mulkin cikin farin ciki suka nuna murnar su a libreville babban birnin kasar kuma a ranar 4 ga watan satumba alkalai suka rantsar da janar bryce oligui nguema a matsayin shugaban rikon kwarya inda ya alkawarin cewa za a gudanar da sahihan zaɓuka cikin 'yanci da adalci amma bai bayar da ainihin lokacin shirya su ba masharhanta sun ce a lokacin da za a fara taron kasashen duniya masu masu karfin tattalin arzikin duniya na g20 a ranar asabar a birnin new delhi da alama rashin halartar shugaban china xi jinping a wurin taron zai fi daukan hankalin mahalarta taron daga batun kokarin tunkarar mahimman batutuwa da ake fama da su a fadin duniya kamar sauyin yanayi da yakin rasha a ukraine beijing ta ɗanyi tsokaci kaɗan ne kan dalilan da suka hana zi halartar taron a cikin wata sanarwa a shafinta na yanar gizo ma'aikatar harkokin wajen china ta ba da sanarwar cewa li ne zai halarci taron a madadin shi masu sharhi sun ce matakin zai na kauracewa taron ya haifar da ayar tambaya ya kuma nuna alamun cewa china ta sauya manufofinta na harkokin waje tun da ya wato tun da ya ɗare karagal mulkin ƙasar sama da shekaru goma da suka gabata zai bai taɓa fashin halartar taron g20 ko sau ɗaya ba cikin wannan shekarar duk da janye dokar kulle ta covid-19 mai tsanani da kuma zarcewa kan karagar mulki a karo na uku da ya saba al'ada tafiye-tafiyen da zai yake yi sun ragu sosai wasu misalai da za a iya tabbatar da al'adar zi sun hada da halartar taron g20 da aka yi a indonesia da kuma halartar taron ipec a thailand a bara. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya jam'iyyun adawa na PDP da Labour Party sun ce za su kai kokensu gaban kotun kolin kasar don sake kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar watan Fabrairun bana. Bayyana shirin daukan wannan mataki da jam'iyyun suka yi a yau Alhamis na zuwa ne sawa'i bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta jaddada cewa tinubu ne ya lashe zaben ga ya basha da ƙarin bayani daga abuja sa'o'i bayan ke hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yi na fatali da ƙarar da jam'iyyun pdp labour party da kuma apm suka shigar ganin cewa sun gaza wajen tabbatar da zarginsu na cewa zaben da aka yi a watan fabrairu ba a yi adalci ba wanda kuma hakan bai yi wa jam'iyyun adawan daɗi ba ganin cewa ko da guda daga cikin hujjojinsu da suka gabatar bai gamsar da kotun ba sai dai duk da haka jam'iyyun adawa irin su pdp da labour party gwiwowinsu ba su yi sanyi ba domin sun ci ce shari'a yanzu aka fara kuma sai sun ga abin da ya turewa buzu naɗi akan neman hakkin su. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP ta yi Shugaban jam'iyyar ambasada Iliya da Magun ya bayyana cewa wannan hukunci da kotu ta yanke ba ta yi la'akari da canje-canje da kuma sabbin dokoki da hukumar zaɓe ta INEC ta yi ba. Don haka dukkan kuɗin da hukumar ta kashe wajen kwaskware dokokin zaɓe a banza ta yi su tun da kotu ba ta yi la'akari da su ba. Ya kara da cewa za su ɗaukaka kara zuwa kotun koli. Farko kowa ya ga abin da ya faru a kotun nan kuma an yi eh, canje-canje a tsarin zaɓe. amma yanzu bisa sakamako da aka yi na shari'an kotun nan ya nuna kenan duka kudin da aka kashe na wannan canje-canje da aka yi da dokoki da aka yi aikin banza ne an koma gidan jiya kusan shekara goma baya sun yarda cewa abin da abin hukumar zaɓe ta alkawarin za ta yi an samu akasin yin wannan sai suka juya kuma suka ce ba lalle ba ne sai an yi shi to me amfanin a fara har a ce an yi doka ana so a yi amfani da wannan menene dama abin nan ba ana ce masa kotun allah ya isa ba za mu je idan muka je eh, shi ma bai gansar da mu ba akwai kotun allah Ita ma jam'iyyar Labour Party a sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren hulɗa da jama'a Ibiyar Ifo ya ce kotu ba ta yi musu adalci ba don haka yanzu sun fara shirye-shiryen ɗaukaka ƙara. Abdulkarim Ibrahim na ɗaya daga cikin masu faɗa ji a jam'iyyar ta Labour Party ya ce tabbas za su ɗaukaka ƙara kuma ba za su gajiya ba domin suna ganin za su iya samun nasara a kotun koli. Abin muke son mu yi ne mu a zauna kada a yi rigima kada a yi komai tunda akwai abin da ake cewa ma supreme court sai mu je supreme court tunda akwai wasu dattijawan a can kuma akwai wasu lauyin can sai mu kara argument ɗin mu kara nuna musu cewa lalle lalle wayannan abubuwan ko a ina a duniya wayannan abubuwan lura ne ba abubuwa bane da ake wurgarwa yadda wayannan suka wurgar da shi a tribunal A hirarsa da muryar Amurka, Bala Ibrahim wanda shine daraktan yada labaran jam'iyyar APC mai mulki ya ce ayi jam'iyyun adawa da basu yarda da wannan hukunci ba suna da ikon ɗaukaka kara, kuma jam'iyyarsu ta APC a shirye take kuma ita za ta yi nasara. Maganar damuwa ko tsorata game da ɗaukaka ƙara duk bai taso ba a jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC jam'iyya ce mai son ci gaba. jam'iyya ce kuma da take aiki da dukkan muradin demokradiyya a je kotun ta gaba lauyoyinmu za su gabatar da hujjoji su ma lauyoyinsu za su gabatar da hujjoji kuma muna da yaƙinin cewa aikata ba daidai ba ta tabbatar musu da zunubinsu Yanzu dai 'yan Najeriya hankulansu ya karkata ne ga ikirarin da jam'iyyun na adawa suke yi na yunkurin ɗaukaka karan kotun koli. Shari'a dai mace mai ciki ce in ji 'yan magana kuma ba a san abin da za ta haifar ba lokaci ne kadai zai bayyana hakan. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. ta hukumar 'yan sandan birnin yamai a jamhuriyar niger ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojojin faransa a kasar da su mutunta doka bayan da rotanni suka ce wasu mutane na fakewa da zaman dushe din da ake yi don tafka ta'asa ciki har da yi wa mata fyaɗe wakilin murya amurka ya mai sulaiman barma ya yi kuma da ƙarin bayani bayanan da hukumar 'yan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshan din da wasu kungiyoyin kwararan kula suka shirya don tilastawa sojan faransa ficewa daga nijar na nunin wasu mutane na amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a sabili kenan shugaban hukumar 'yan sandan birnin ya mai janar abdulsalam adam muhammad ya ziyarci inda ake wannan taro don jan hankula akan maganar bin doka da oda de façon à libérer la voie express il y a suffisamment de place il y a suffisamment d'espace pour pour que les manifestants puissent se retrouver akwai bukatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen filin da zai iya daukan masu zanga-zangar mun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata saɗe wanda yake babu daɗin faɗa kuma tuni muka kama wasu mutane akan wannan za mu ci gaba da aiki saboda haka ya zama wajibi ku taimaka mana ya kamata ku kafa kwamitocin kula da aikin saka tsari hukumar 'yan sandan ta ce ta lura da yadda wasu ke uzurawa masu ababen hawa on da Ya ce kana isowa da motarka ka za ka ga sun umarce ka ka sauke madubi ana ta bubbuga maka mota sannan a umarce ka ka fidda bel idan kuma babur gare ka a ce ka fidda hular kwano. Canjin mulki baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama Saka bet da ɗora hular kwano abu ne na bin doka saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mai da martani kan abubuwan asha da hukumar 'yan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojan Faransa wani kusa a gamayyar kungiyoyin da ke jagorancin wannan fafutuka bana ibrahim ya ce za su karfafa matakai kasan mutanen da ke halarta wannan damar dirsi akwai wanda ke zuwa domin goyon bayan su nuna goyon bayan su da eh, gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin faransa sun tahi amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman dirsi kenan a gaba za mu ƙara ƙarfafa aiki tare da 'yan sanda domin eh, mu ciwo kan irin matsalolin da shi shugaba ɗan sandan nan ya ambata. Tun a ranar farkon kaddamar da zaman na sai yadda hali ya yi, 'yan ƙasa suka yi ta gargaɗi a dangane da munanan abubuwan da ka iya biyo baya. Jan hankulan da hukumar 'yan sanda ta yi abu ne da ya farfado da muhawara akan halacci da ma salon gudanar da wannan taro. Korar da Prime Minister ya yi conference ɗin shi ya kwatanta ma mutane kadda ku je huce sojawa ku je ku ce za ku bige mutane. A'a, wannan ba gaskiya ba ne. in zawa za mu yi a eskadri mu wuni mu kwana mu wuni mu kwana hal tura wannan su su wannan shine hanya wadda ya zamanto za ta iya hudda Nijar daga cikin kaka na kayi. Ina na neman inci ya haɗu da da keta inci wanda sun ka tsara sun kai wannan tunanin na ma a dinga kwana wannan wurin ya kamata a ce hukuma ma ta bibiye su ta bincike su ta shi menene dalilin su ma da sun ka wannan taro na a dinga tara maza da mata har an kai ga keta hakkin dan adam a ranar juma'a daya ga watan satumba ne mazauna birnin yamai suka fara tarewa a harabar sansanin sojan faransa da nufin amsa kiran kungiyoyin fararen kula da ke gwagwarmayar ganin faransa ta kwashe dakarunta daga nijar bayan shudewar wa'adin biyu ga watan satumba da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta ɗibawa sojan na faransa don su fice sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta yanzu kuma ga zainab da babaji da rahoto na musamman A ranar Talatar wannan mako ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta fitar da sanarwar cewa ta fara cafke wasu mutane da take zargi da sacewa da kuma sayar da kayan tallafi da ya kamata a baiwa al'ummar jihar Nasarawa. Sanarwar da ke da sanya hannun jami'in yada labarai na hukumar daga shalkwatar ta DSS Peter Afunanya ta ce matakin nasu ya biyo bayan rahotanni daga gwamnatocin wasu jihohi ne na cewa ana karkatarwa da sai da kayan tallafi da ya kamata a raba wa al'umma. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan gudanar da bincike sun cafke gungun masu laifi a jihar Nasarawa da suka hada da jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta Nasarawa da wasu 'yan kasuwa a kasuwar Modern Market Lafiya. Babban sakataren ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Nasarawa barista yusuf musa ya ce gwamnati ba za ta lamunci duk wani mahaluki da zai zalunci jama'a wajen sai da kayan tallafi ba gwamna na jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ji kishin kishin ne cewar akwai waɗansu kayayyaki na al'umma wadda maimakon a ba waɗanda abin ya shafa an shigar da shiri, a kasuwa ana sayarwa to don haka sai ya umarci hukumar 'yan sandan farin kaya na kasa bangaren jihar nasarawa da su yi bincike saboda haka su kuma da suka shiga bincike sai suka a bankaɗo cewar an samu kayayyaki wadda aka ɗiba wa na hukumar ba da agaji na kasa wato nema kenan mm. shi wannan kayayyakin ko kuma su waɗannan kayayyaki masara ne buhu na masara da buhu na shinkafa buhun masara ɗari da sittin buhun shinkafa kuma wato na mai kilogram goma ɗin nan kenan mm. ɗari kuma da arba'in mm. ba wai kayan palliative ɗin da ake rabewa yanzu na gwamnatin tarayya da aka bai wa gwamnatin jihohi da kuma wadda su gwamnatin jihohi kamar jihar mu ta nasara wadda shi gona ya saya ya kara a'a ba waɗannan kayayyaki ba ne mm. an kama a cikin su har da jami'an gwamnati wato su storekeeper kenan na hukumar ba da agaji na jihar nasarawa mm. wadda suka sayar musu da kayan waɗanda suka saya kayan a cikin kasuwan lafiya yanzu suna hannun hukuma mm. kamar yadda muka ambata ana buƙatan jama'a domin allah su tabbatar cewa an sa ido duk wanda an gan shi yana sayar da shi da mai sayan don Allah a yi maza-maza a sanar da hukuma. Kwanakin baya mutane na korafin cewa tallafin da ita ma gwamnati ta bayar wato kusan za a ce ya yi kaɗan wayan suna ce mudu ɗaya suka samu da sauransu. Kana ga shi yasa wannan karo gwamna ya je don rabon kayan nan da kansa domin ya tabbatar cewa mutane sun samu abin da ya kamata. Mm, sosai Ajiya Zainab, mm. waɗannan kayan da mutane suna ce an ɗan ba su kaɗan-kaɗan abu biyu ya faru. Mm. Na farko siyasa ne namu na jihar Nasarawa. In an ce siyasa me ake nufi kenan? Eh abin da nake nufi shine abin da ake yaya tatin nan ba gaskiya bane mm. yan hamayya ne sukan je ma kasuwa su dan siyo masara um, da dan shinkafan su dan zuba a dan gwangwani su dauka a hoto a kamara su ta yaya ta social media. Mm-hmm. Ainihin binciken da muka yi kenan. Mm-hmm. Amma abin da ya faru kayan nan da kika ji aka kama waɗannan mutane kayan neman nan su ne fa aka rabe ba ma raba na gudumawa da gwamnatin tarayya ta ba da shi na biliyan biyar biyar wadda kowane jiya ta samu biliyan biyu ba mutane su yi la'akari wannan taimako da aka kawo gajiyayyu ne aka ce a basu saboda haka dan Allah mu natsu mu tausaya mu taimaki na kasa da mu da suka fi bukata Babban sakatare a ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido kenan a jihar Nasarawa barista Yusuf Musa. To sai dai sabanin cewar kayan na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ne da aka adana a jihar don baiwa mabukata. Shugaban hukumar nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Mr. Eugene Yelong ya shaida mun cewa kayan da suka ajiye a wurin shine irin shuka wanda tuni suka raba wanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar bara. Mr. Eugene wanda ya amince in maimaita abin da ya faɗa ba tare da na naɗi muryarsa ba, ya ce ba su ajiye kayan tallafi ba, Hasali ma irin shuka da suka raba sun gudanar ne tare da shugabannin al'umma da jami'an tsaro don haka ba su da masaniya kan kayan da aka karkatar da kuma sayarwa. Na kuma tuntubi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Nasarawa barista Zakari Alumaga wanda a lokacin da na yi magana da shi ya shaida min cewa dukkan jami'an hukumar na nan a ofis ba a kama kowa ba Mr. Alumaga wanda shi ma ya ƙi amincewa in naɗi muryarsa ya ce suna nan lafiya ba wata damuwa. Na kuma tuntuɓi shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Nasarawa Alhaji Turaki Gamji don jin irin matakan da za su ɗauka kan 'yan kasuwa da aka samu da hannu a sayan kayan tallafin. Alhamdulillah musamman yanzu muna jira ita hukuma ne ta farin kaya ta kare aikinta tsakaninta da su a hukumance a gwamnatance sannan kuma mu a kungiyance mu ɗauka musu ga kwakwaran mataki dangane da irin fenti da suke son su ɗauka su yi wa ɗaukakin 'yan kasuwa a faɗin jiha wadda mu mun sani mun shaida masu gurɓatattun zukata a cikin koko a cikin 'yan kasuwa su ne suke yin wayan wayan na al'amura wadda mu ba za mu yi ƙasa a gura ba bayan ita jami'an farin kaya ta gama ƙididdige ta tattance ta yi iya hukuncin ta sannan mu kuma a kungiyance za mu zo mu ɗauki mataki mu ma mai hukunci irin namu dangane da abin da zai iya zama izina ga wadda suke da niyyar aikata irin wannan ababai ko koma su a bayan fage. Tun farko dai wasu jama'ar jihar ta Nasarawa sun yi ta korafin cewa kayan tallafin da suka samu bai taka kara ya karya ba, yayin da wasu ma ke cewa a rediyo suke ji cewa ana raba kayan tallafi. Malam Bala Alhaji Sarkin Yagwa ya ce yanzu ne al'umman yankinsa ke bukatar tallafi saboda barnar da ambaliya ta yi musu. tallafin nan baya zuwa hannun talakawa musamman kin ga yanzu gashi kamar shekaran jiya ambaliyan da aka yi a kofin kaura ruwa shiga gidajen mutane waɗansu mutane guda biyu har sun mutu dalilin ruwan ya kamata gwamnati ta dube mu mu talakawa yanzu kin ga duk abincinsu da ina gidan ya lalace ruwa tafi da shi waɗansu katangansu ya rushe dole su buƙatan a basu siminti a ɗan basu abinci da sauransu kuma duka matsalan matsalan gada ne saboda gadon da ina wurin tsohon gada kuma wannan gadon ya nutse a ƙasa tun lokacin ruwa ya zo ba iya wucewa. Malama Roda Kefas ta ce ita dai bata san inda ma ake raba kayan tallafin ba. To, mu dai muna ta jin labarin, muna ta jin labarin gaske bai zo hannunmu ba, kila suna da waɗanda suna basu. To, gwamnati sun yi kokari amma eh, abubuwan nan suna bin hanyar da ba daidai ba. Domin mu kama irin mu talakawa nan ba mu samu ba. To, ba da ya kamata idan za su raba sai su tabbatar kayan na ya iso wuraren da ya kamata ya iso amma Dan sun bayar haka yana kara sa hanya baya iso inda ya kamata ya iso ba. Shi ko Alhaji Adamu Turakin Kireyi ya mika kokon baransa ne ga hukumomi don samun kayan tallafin. To mu ya ana cikanin gaskiya mu na mu tallafin da aka bamu a cikin gari kamar da farko da gwamna ya zo ya zo fada ya gudanar da ayyukansa na baiwa mutane tallafin din. Mm. To ana cikanin gaskiya ne martaba shugabanmu na majalisar da ta na kasa gaba daya sarkin lafiya. ya yi ta kokarin kowane dakaci da kowane hakimai ya ba su haƙƙin jama'a su baiwa jama'a ala kanin gaskiya wayannan mutanen sun gudanar da ayyukansu duka kamar da aka ce su kai kiri masu yin shi to sai dai abu ne wanda kowa ba zai faru da shi ya ce shi lallai sai ya samu ba to a suka samu a wanda kuma Allah bai sa sun sa amma sun ce jama'a su kwantar da hankalin su kafin nan gaba kaɗan in Allah ya sa za sake wani to kowa zai iya samu dai don gwargwadon abin da Allah ya ba shi daman ya samu. A cikin watan Agustan wannan shekara ta 2023 ne dai gwamnatin tarayya ta amince da ba da kowace jiha naira biliyan biyar don sayan kayan abinci da tireloli biyar na shinkafa don rabawa al'umma da zumman rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Gwamnatin tarayyar ta kuma amince a raba wa jihohi buhunan masara dubu arba'in. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun yi fatar hukumomi za su zurfafa bincike don ganowa da hukunta waɗanda ke fakewa da matsayinsu suna cutar talakawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Tumadalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. kwallon kafa ta kasar spaniya ta kori kocin kungiyar kwallon kafa ta mata jordi vilda daga bakin aiki wanda har an samu sabon koci wa kungiyar sai dai inji cewar kwararren kocin salama da aka yi masa daga bakin aikin rashin adalci ne masharhanta na ganin cewar koron da aka yi wa kocin na da nasaba ne da abin kunya da shugaban kungiyar kwallon kafar kasar na spaniya luis rubiales ya aikata na sumbantar bakin 'yar wasan kwallon kafar kasar jenny himaso ba tare da amincewarta ba a sa'ilin da kungiyar kwallon kafar ta ciwo kofin kwallon kafa na mata na duniya da ya gudana a kasashen australia da new zealand tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta dakatar da luis rubialis na tsawon watanni tara daga harkokin kwallo a gefe guda kuma mata a kasar sun gudanar da zanga-zanga inda suke bukatar da rubialis din ya sauka kwata-kwata daga bakin shugabancin hukumar kwallon kafa na kasar spaniya din yanzu kuma sai batun shirin zaben gwani a fagen kwallon kafa na duniya wanda ake gudanarwa shekara-shekara a kasar faransa ana kasa da watanni biyu bayanai na nuni da cewar halin da ake ciki an gabatar da sunayen mutane talatin da ake ganin sun cancanta domin daukan kofin daga cikin mutane 30 din ne kuma mujallar kasar faransa ta kafa wata hukumar alkalai daga 'yan jarida wanda za su zaɓo 'yan wasa guda biyar na gaba-gaba sunayen 'yan kwallo guda biyar da ake sa tsammanin za su ci kofin sun hada da lionel messi ɗan ƙasar argentina da ke buga kwallo a ƙasar amurka akwai kuma erling haaland ɗan ƙasar norway da ke wasa a club ɗin manchester city a ƙasar ingila akwai rodri ɗan ƙasar spaniya da shi ma dai ke taka leda a club din manchester city a kasar ingila sannan akwai clean mbappe dan kasar faransa mai taka leda wa club din psg kwai kuma vinicius junior dan kasar brazil yana wasa a club din real madrid a kasar spaniya idan ba a manta ba kadin benzema shine ya lashe kofin a shekarar bara a yanzu kuma cristiano ronaldo ya sake kare tsarin wasan kwallon kafa na kwararru na kasar saudiya cewa ya zarce na ƙasarsa wato portugal a ɓangaren gogayya shi dai ronaldo ya koma club din al nassr ta ƙasar saudiya ne a watan janairun wannan shekara ta 2023 ya bar club din manchester united da kasar ingila daga ƙarshe za ku ji cewa an kawo ga ƙarshen kikikaka tsakanin hukumar kwallon kafa ta najeriya nff kuma kocin ƙungiyar kwallon kafan najeriya super eagles mr jose santos pesero bisa yadda aka cimma yarjejeniya da aka kulla da mr pesero za a zartare kuɗin da ake biyan su albashi kuma ya amince da wannan yarjejeniya zai ci gaba da horar da 'yan wasan najeriya ni ne abdulhab muhammad daga birnin bocin yankuru. yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar bola tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan fabrairu inda suka yi irarin cewa an tafka maguɗi sannan akwai kurakurai in ji lauyoyinsu atiku abubakar na jam'iyyar pdp da ya zo na biyu da ɗan takarar labour party peter obi wanda ya zo na uku sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zaɓe na cike da magudi da kuma gazawar hukumar zaɓe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo suna so a tumɓuke tinubu sai dai kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar laraba ta yi watsi da ƙararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i goma sha ɗaya. japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya hukumar binciken sararin samaniyar japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin hhi daga cibiyar binciken sararin samaniya ta tanegashima kai tsaye a tashar talabijin ta masu haro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya jihar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Muhammad Salihu Kauran Namuda bisa rasuwar mahaifinsu Alhaji Salihu mai gyaran agogo wanda Allah ya wa rasuwa a ranar Litinin da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma ba iyalansa hakurin wannan rashi sannan kada ku manta ko da shi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a lokacin da kuke so ku ji wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika muna nan a twitter wato x ko facebook da kuma instagram duk za ku samu labarai da dumudumin su yanzu a madadin aisha ma'azu da ta tani gabatarwa da fiona nandudu da kuma des mcconnell da suka taimaka wajen hada wannan shirin sai kuma injiniyan mu ne wato jumbe hamza ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirinmu na gobe da safe idan allah ya kai mu.